ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu yau za mu nuna muku yadda za ku je ku samu wani coins mara adadi a cikin trust wallet ɗinku eh mara adadi dan ni dai har yanzu na kasa tantance yawan su amma kai me maybe in ka samu naka ka iya tantancewa duk da cewa ni ma ina sauri da yan muku wannan bidiyo ban tsaya gama refreshin ba na gani ko zan iya gane yawan nasu na so mai muku wannan bidiyo ku biyo ni da fari za ka yi transfer ɗinka kamar haka sai ka click account ok da ka yi click account ta buɗe ga ɓalle nan ƙwaya biyu a ɓangaren dama na saman screen ɗinka sai ka danna su search kenan sai ka rubuta not not da ka rubuta not za a watso maka tokens da yawa amma ba maka su coins da yawa to ko da wannan north north ɗin bai wannan ba ko da north north ɗin ba ka gan shi a nan ba to sai ka tafi ƙasa har sai ka je kan shi kana zuwa kan shi za ka gan shi a kashe kamar haka kawai sai ka kunna shi da ka kunna shi ok yanzu ya yi ƙasa amma tunda kun gan shi shi kenan kana ganin naka za ka kunna shi da ka kunna shi kawai za ka fita kawai za ka fita kana fita sai ka koma nan ka je ka lalubo shi ok to kun gani not gashi nan kana fita da kaya lagoshi insha Allah ko da bai faɗo a lokacin ba bai fi ɗauki 'yan sakanni ba za ka ga a coins din sun faɗo ga coins din nan barkaci bari mu shiga ku gani ni dai har yanzu ban san ayadi ba tun da ban ga inda ƙarshen malam babban suka tsaya ba A shi nan misali bi zai iya fa'ida a nan gaba ya sa magana sai muku wannan bidiyo domin kuma ku amfana Na fata za ku yi mana share da kuma like na wannan bidiyo. Na gode, salamu alaikum.